بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake haɗa ma wannan yammaci mai tara albarka na litinin goma sha takwas ga watan rajab a wannan shekara ta 1434 daidai da 27 ga watan mayu shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah muna cikin bakunta a wannan gari na gora. za mu fara karatun littafin alwasiyatu tsohora ta shekul islam ibn taimiyya allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi a darasin mu na jiya mun yi tarjamar ibn taimiyya ne kamar yadda na ambata muku a jiya wani bawan allah ne ya zo wurin ibn taimiyya ya halarci karatuttuka da aka yi bayan ya gama hallara kuma tafiya ta kama shi zai wuce sai ya nemi shekul islam ibn taimiyya ya mashi wasiya wacce ike za ta zama ita ce zai rike duniya da lahira da za ta amfane shi to ga yadda nassin tambayar ta zo ma'ana shi da ya nemi wasiyar ga yanayin yadda ya rubuta sannan kuma za mu karanta amsar da shekul islam ibn taimiyya ya bashi bismillahir rahmanir سؤال أبي القاسم بن يوسف بن محمد التجيبي السبتي المغربي يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المفصح أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبقى الله بركته بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات ويبين لي أرجح المكاسب كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته قال نفس تنبير tambayar ta ce su'alu abul qasim tambayar abul qasim bin yusuf bin muhammad a tujibi a subti al-maghribi al-maghribi kenan mutumin maghrib ne in aka ce shi shine gabashin duniya zai iya zama yankin afirka ko kuma yankin turai baki ɗayansu tambayar su ita ce ya tafaddalu sayyiduna muna fata daga shugabanmu a sheikh wanda yake babban malami alfaqihu wanda yake ya fahimci addini al'imam wanda yake jagora ne kowane ɗaya matsayi ne sayyiduna al-shekhu al al'imam al-imam kowane ɗaya imamatu fiddin kenan jagoranci a addini wajen allah al-mutaqina imaman wato jagoranci a addini ba karamin matsayi ba ne al wanda ke cike da falala al wanda yake malami ne baqiyatu salaf yana cikin kaɗan da suka rage daga magabata wa qudwatul khalaf kuma yana cikin abun koyin na baya da za su koyi da shi al-mubdi'u wanda yake gwani ne shi ba gwani ne al wanda yake mai ban al'ajabi ne al-mu'ribu wanda yake mai fayyace hujjoji ne ba tare da tsoro ba al-mufsih wanda yake mai fasaha ne wurin isar da sako a'lamu mallakitu bi biladil mashriq ni da iya sani na shi kadai na taba riska sa a yadda na zaga gabashin duniya wal magharibi da yammacin duniya wanda yake taqiyuddin shine mai kuma alkunya laqabi na taqiyuddin kun ga sayyid al-sheikh al-faqih al-imam al-fadil al-alim baqiyatu salaf wa qudwatu al-khalaf المبدع المغرب المعرب المفصح أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية شين أحمد بن تيمية أبقى الله بركته الله تعالى ينفعنا دمودشي kaga ce kai tsaye bai yi tambayar ba idan abin da ake cewa ala gafata malam din nan to shine ya koro waɗannan bayanan wanda yake kuma yana da yaƙini a kansu ga ibnu taymiya dan shi ya halarci ibnu taymiya gaba da gaba ya gan shi asali ma ya halarci darasinsa ya ce ina bukatar daga gare shi bi an yusiya ni da imin wasiya bi ma ya kuni fi salahu dini abin zai kunshi gyara ga addini na ya na zai mu wasiya akan abin da ya shafi addini da yake nan wa duniyai da kuma al'amarin da ya shafi duniya nau kenan biyu wa da ni kuma ya dora ni ila kitabin zuwa ga wani littafi ya nuna mun wani littafi wanda yake shi littafin ya kuno ala da fi ilmin hadith zai kasance wannan littafin shine dogaro na ilmin hadisi abu na nawa kenan na uku waka zalika fi ghairihi min al-ulum shar'iyya hakan nan kuma ya nuna mu waɗansu littafai wanda yake banda na hadisi da suke da magana kan ilimin shari'a da zai rike su gangam na nawa kenan na hudu wayu nabihani kuma ya faɗakar da ni ala al a'mal salihah akan ga abubuwan da suke ayyuka da suke mafiya falala wanda suke as-salihah na kwarai domin al'amalu salih yana da sharuɗa guda uku shari'a na farko wanda zai shi ya kasance yana da imani dan Allah ta'ala ce fa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sahi wa inna lahu katibun dole sai ya samu imani kenan ne yace huwa mu'minun sannan abu na biyu ya zama ne yayi shi domin Allah shine man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha yayi aiki irin na lahira din kenan wa huwa mu'minun kaga an samu sharadi na imani ya fito abu na uku ya zamana don Allah ya abu na uku ya zamana ilimin aikin yana da lasisi addini ma'ana wanda ishi yana mummuni sannan kuma an sa shi ya yi aikin sannan kuma don Allah yi in aka cire ɗaya daga cikin aiki bai zama as-salih ba in ya yi shi domin Allah amma ba a sa shi yi ba Allah ba zai karba aikin ba wannan shi da kyau ko duk aikin da mutum yi ba a sa shi ba Allah ba zai karɓe shi ba duk aikin da aka sa mutum ya yi bai yi shi domin Allah ba Allah ba zai karɓe shi ba saboda kan gaji al'amalin salih ne wanda ya cika waɗannan sharuɗa sai ce biha ni ya kuma faɗakar da ni ala afdal al'amal salihah ga ayyuka na ƙware wanda yake su ne ba adal wajibar bayan wajibi kulwara domin duk falalar abin da yake da falala duk falalar shi bai kai wajibi ɗaya ba kulwara inda za ka tara azumin nafila baki ɗayansu tun daga siti shawwal sannan ka zo azumin ranar arafa sannan ka zo azumin tasu'a da ashura ka hada da azumin uku a kowane wata ka hada da azumin litinin da alhamis duk azumin nafila ka hada su ba su kai ramadana ɗaya ba kuna ji da ke ko matsayin su bai kai azumin ramadana ɗaya ba haka nan da ka hada kiyamun loli da kiyamun nahari ba su kai rata ɗaya ta sallah a zahar ba saboda kar mutum ya wasa duk abin da yake wajibi wai ya tafi neman falala ga kuma wajibi abin da aka dora mashi wanda yake hadisi abu huraira ya fayyace mana komai da Allah ta'ala yake cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alai kamar abin da na wajabta mishi saboda ka sai malam ya tambaya ya bukata a faɗa mashi wasu ayyuka ba'adal wajibar bayan wajibi don wajibi suna gabar duk wani aiki na falala wa yunabbihani wa yubayyana li arjah al makasib sannan kuma ya min bayanin ayyuka nema wanda ya fi neman abinci hanyoyin neman abinci sana'a wace sana'a ce tafi kullum da ke ko kenan ashe abin da yake bukata yana so ya zama da'iya ya zama kuma malami ya zama mai ibada ya zama kuma yana neman na hannunsa kada ya zama da kullum shi dai a ɗauki nauyinsa kullum yana bara kullum a ba wannan ake bukata ba saboda haka kana ɗalibin ilimi ba a yau ka dan ka zama mai kuɗi ba amma kuma ba a yau ka dan kullum ka dinga mika hannu kai ɗalibin ilimi ba ne sai ka ware lokaci da za ka je ka nema abin da za ka ci kuma da lokacin karatu na sha maimaita kuma goje mun faɗa da wasu 'yan wada muna ce ta faɗi duk wani littafi da kake so kawai da ka ci da ka je ka nemi kodogo kawai kwana ɗaya kwana biyu zai kasa littafin da kake so ka yi fuska kawai ko ba ka yake ba barakallahu fi saboda ka ce bayyana li arjahal makasib ya nuna min kuma hanyoyi na neman abinci da suka fi tunda muna sana'o'i iri daban-daban kun gane ko to wacce ce tafi ya ce kullu zalika ala qasadil ima duk waɗannan ala gafata malam ina so kamar bayanin su ne ala qasadil ima nuni ma ya isa wani ikhtisar a takaice wallahu ta'ala yahfazu muna roƙon Allah ta'ala da ya malam in ji mai tambayar kenan ba ka ake rubuta tambaya ba haka a ce assalamu alaikum ala gafata malam da su shi ne da malam ya rubuta wassalamu alkarimu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine tambayar nasiya wasiya da wannan bawa bawan Allah ya nema daga shekul islam ibn taimiyya da imai ya da kyau ya wasa shi dan yabe shi kafin ya tambayar eh, amma dai kada kuma kada amma abu na farko wannan da yi wannan tambayar kuna ganin ɗalibi ne na matakin farko ko kuma malami ne a yankin su dan daga jiya da ya zuba larabcin ma da yadda yi bayani kasan malami ne a wurinsu to shi ne amfanin zuwa neman ilimi kenan watakila kuka shi almagharibi ke yana gaba yammacin duniya ya ɗauka a yankin su ikilim ɗin nasu gaba ɗaya shine mafuti da ya je gabashin duniya sai ya je ya bace a majalisun wani kullum na ke go to haka rayuwar take wallahi haka take kuma haka rayuwar ta gada tintini azal al-imam shafi haka ya kasance a baghdad da ya tafi kuma masar masar sai karatu ya barin kasa kullum in ko bai karatu kara ina da ina adawa da mutum ya zauna ya ce wai ɗalibai sun sun dabebe shi yanzu ya zai yi wai shi kenan ya zauna shi kuma ba zai je karo karatu ba akwai irin masu wani tunanin ko babu akwai ya ce shi yanzu ya zai yi shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza maimakon ya je karo karatu kada a bari a yi mutuwar guzuma ya kwance uwa kwance inda ka je ka karo karatu in ma kara wasu sababbin ɗaliban ne in ma waɗance sun gudu wasu za su zo kun fahimci wannan da ke ko balle kuma da ya mutuwar guzuma ya kwanci uwa kwanci Allah ya kiyaye ba kwara kai ka rayu su ɗaliban sun sanya ina suka nufa ba gaskiya ne mala saboda haka mutum tafiya neman ilimi ba karamin al'amari ba ne za ka haɗu da wasu a cikin ɗalibai kawai za ka gane kai ai a cikin ɗalibai ka ɓace ba wai a cikin malamai ba ka mutum sai ya kiyaye dubi tafiya daga jin larabcin da zubin kai ka san malami ne a yankin su amma da ya zo majalisin sai ibnu taymiya yawwa <laughs> eh, eh. a gani fa ajaba shaykhul islam baharul ulum ibn taymiya rahimahullah wa radiya an sai mai rubutu sakataren ya ce fa ajaba shaykhul islam sai shaykhul islam ya amsa tambayarsa wanda yake baharul ulum shi bahari ne na ilimi shamsuddin zahabi yana cewa idan ibn taymiya ya fara bayani akan kowanne fanni sai kai tsammanin bai san kowanne bai kware a kowanne fanni ba sai wannan an gwabza da shi da malaman da suka zama fintinkau a madhabobinsu sawawun dan malikiya ne idan ibn taymiya yana mai fasa mai malikiyar sai ya zama dan kallo kuma ko dan harabila ne ko dan shafi'iya ne ko dan hanafiya ne da sauransu kuma ka dubi rayuwar da aka yau a ɗaure gobe a sarari baharul ulum kenan ya san ilimin addini din ya yi zurfi a kansa ya yi rubutu kan menene ya yi ya tattauna ya dubi littafin da ya aljawabu sahih liman baddala dinil masih wani kirista yake cewa shi bai gane ma bai ma fahimta san mai da kiristancin ma ya sa fa sai da suka tattauna da ibn timiya ibn timiya ya ya huce shi ba a sanin kiristancin ya tsaye ko yana ta bautar da mutane yana ta tsotsar jininsu Allah ta'ala ya sauke sai shekul islam ya amsa ya ce alhamdulillah rabbil alamin amma alwasiyatu fa ma'alam wasiyatan anfa min wasiyati Allah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam liman aqalaha wa tabaha qala ta'ala wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah sai shekul islam ya amsa ya ce alhamdulillah rabbil alamin da haka ya fara ya ce dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake rabbil alamin shine ubangijin halittu baki daya domin al'alamin jam'i ne na al'alam ko wa kullu ma siwa Allah alam wa ana wahidun min zalika al'alam nam idan aka ce kullu ma siwa Allah duk abin da ba Allah ba kenan ba Allah ba sifofinsa ba fa huwa alam Allah ta'ala shine ubangijin halittu baki dayan su ibn taymiyyah ya ce amma wasiya amma ita wasiya da kai ma da in maka fa ma alam wasiyatan ni da iya sani na ban san wata wasiya ba an fa min wasiyatillah wacce ta tafi amfani wacce take da take da amfani kamar wasiyar Allah da wasiyar manzahi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah yace a iya saninsa saninsa bai san akwai wata wasiya da take da amfani kamar wasiyar Allah da wasiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba liman aqalaha ga duk wanda ya tsaya ya hankalce ta wata kuma ya bi qala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce a cikin magabtan Ibn Taimiyya. kullu da ke ko wani ya yi Allah wanda yayi tofin alatsi ne yi kaza ya kaza ga Ibn Taimiyya ya faɗi wasu munanan maganganu ga Ibn Taimiyya sai wani daga cikin yan uwan shi magabta din sai ce abin da ka faɗa din nan ba haka bane dan ya ce ibnu taymiya bai san qur'ani ba sai ce Allah ta'ala ce sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa yaru kull ayatin la yu'minu biha yace ibnu taymiya ba haka yake ba ibnu taymiya Allah ta'ala ya dora mai alqur'ani ne kaman yana ganin shi gashi a tafanansa ku duba fa tambaye shi aka yi duba har ya sardo ayoyi tashin farko fa yace wasiyar Allah ta'ala ita ce da yace wala qad wasayna alladhina utul kitab hakika mun yi wasici ga waɗanda muka ba su littafi wa min qablikum da suka zo kafin ku wa iyyakum kuma kuma mun muku wasici abinda wasiya ta kunsa ta kunsa ani ta taqwallah shine ku tsoron Allah wani ita ce wa Allah wacce yi ga waɗanda suka zo kafin ku da kuma ku karan kanku shine wala qad wasana allazina utul kitaba min qablikum mun yi musu wasiya waɗanda suka zo kafin ku da muka ba su littafi wa iyyakum da ku kuma karan kanku mun yi muku wasiyar a ni taƙulla ku tsoron Allah kenan wannan shine abin da yake mafi girman abin da musulmi zai ma dan washi musulmi wasu ce akai shine jin tsoron Allah wa wasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'azan lamma ba'athu ila al-yaman ila al-yaman fa qala ya mu'az ittaqillaha thumma kunt wa atbi' sayyi'at al-hasanata tamhuha wa khaliq nas bi khuluqin hasan wa wasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'adhan kuma annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yamma mu'adh ibnu jabal wasiya lamma ba'athahu ila al-yaman a lokacin da manzo sallallahu alaihi ya tura mu'az ibnu jabal zuwa kasar yaman a shekara ta tara bayan hijira domin mu'az yana can ne Allah ta'ala ya karɓi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqal a cikin jawabin da imai da ya tura shi ya zama ambasadansa a can yace ya mu'az ya kai mu'az ittaqillaha haythu ma kunt ka ji tsoron Allah a duk inda kake kun ga ta ce wasiyarwa manzan Allah su sallama wa atbi isai hasana kuma ka bi mummunan aiki da kyakkyawan aiki tamhuha sai kyakkyawan aikin ya share mummunan aikin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kuma ka zauna da mutane da kyakkyawar ɗabi'a wannan ita ce wasiyar da manzan Allah sallallahu yi wa wa ibn Jabal a lokacin da ya tura zuwa ƙasar Yaman شيخ الإسلام ابن تيمية وكان معاذا رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية فإنه قال له يا معاذ والله إني أحبك وكان يردفه وراءه وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام وأنه يشر أمام العلماء برتوى أي بخطوة ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا أنه داعية ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن شيخ الإسلام ابن wannan tambayar da تنبيه ذا أكي كركم أنت تنبيه أكي ميتاكي إكي بادا إكي بادا أمسا إكي تيو وكان معاذا رضي الله عنه كما معاذ ابن جبل الله تعالى قال مش يرده ya kasance min nabi sallallahu alaihi wasallam a wurin manzo sallallahu alaihi wasallam bi manzilatin aliyya yana da babban matsayi mu'az ibn jabal yana da babban matsayi a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bari ka ji daga cikin su fa innahu qala la anna sallama ya ce da mu'az ya mu'az wallahi inni uhibbuk ya mu'az wallahi ina son ka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi wannan kalma daga baki wanda yake bakin la yantiku anil hawa in huwa illa wahyin yuha yace wallahi inni uhibbuk aga ba karamin matsayi bane wallahi ba karamin matsayi mu'az ibn jabal yake da shi ba abu na farko kenan abu na biyu wa kana yurdifu wara'a ya kasance yana dora shi akan abun hawa a bayansa ai mun karanta hadisin mu'adh ki farko ran kitabu tauhid kullu kun fahimci wannan da ke ko abu na nawa kenan ya dora shi a bayansa ashe ba karamin matsayi bane manzo sallama yana tafiya ya hadu da kai ya dora ka a bayansa ku ci gaba da tafiya maka sa ana tafiya ne ana tattauna yana cewa da kai kai kai kaza kai kaza abu na biyu kenan abu na uku wa ruya fi kuma an ruwaito cewar annahu alamul ummati bil halal wal haram mu'az ibn jabal shine wanda yafi kowa sanin halas da haram a wannan al'umma sai dai malai ce wa ruya an ruwaito bi sigati tamrid wanda ke nuna akwai magana akan hadisin kenan abu na uku kenan abu na hudu wa annahu yuhsharu amama ulama kuma ranar alkiyama za a tashi mu'az ibn jabal yana tafiya a gaban malamai ba wai a kafada da kafada da malamai ba kuma a bayansu ba a'a yana gaba su suna bi tazarar shi da su biratuwa bi khatwa taki guda wannan ba karamin matsayi ba ne ba wai a tashe ga cikin malaman ba a ranar alkiyama mai zama shi yana gaba su suna biye da shi wannan ba karamin matsayi mu'az ibn jabal yake da shi ba eh insha Allah <laughs> wa min fadlihi kuma akwai daga cikin falolin mu'az ibn jabal annahu ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ballagha an annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya tura shi dan ya isan mashi da sako ka san wannan ba karamin matsayi bane kana da dalibai da yawa a makarantarka kana da kanne da yawa amma sako sai ka ji ka tura wani ikira wani sannan ka aike shi ka kun ji magana ta ka mace wannan da ike nan ka tura shi je kira maka wani idan wani ya zo sai ka aike shi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gari ya dauki sako ya bayan mu'az ibn jabal zuwa kasar yaman ashe ba karamin matsayi yake da shi ba wa mufaqihan kuma ya zama mai fahimtar da su addini da'iyan mai da'awa mufaqihan mai fahimtar da su mai ilmantar da su ashe kenan ayyuka ne da yawa in aka musulantar da mutane sai kuma a karantar da su ba kawai za a shi kenan ba da an yi bikin musulantarwa kenan a'a sai kuma a ci gaba da karantar da su addini wa muftiyan kuma mai fatawa a sai kenan fakkihan daban muftiyan daban da'iyan daban domin al'atuf bil ya yaqtadi al mughayara akwai wanda yake da'iya ne mai da'awa ne amma kuma ba zai iya fatawa ba kullum lura da kyau in aka tara mahi samari zai iya bin su a hankali su daina shaye-shaye su daina mugaye maganganu su dinga sallah akan lokaci duk zai dawo zai shawo kansu da izinin Allah amma kuma yin fatoyi kuma ba zai iya ba kullum da ke ko mufaqihan za a tara mai ɗalibai ya karantar da su ya ɗora su akan ƙa'idoji duk zai iya saboda haka ashe waɗannan da'iya daban mufaqihan daban muftiyan daban mufaqihan zai iya zama ma muftiyan kullura da kyau ko ma'ana sai mutum ya zama faƙihansa na ya zama muftiyan tsoraka wannan matsayi ne daban kowanne matsayinsa daban wa hakiman kuma ya zama mai hukunci tsakanin su ila ahalil yaman zuwa ga mutanen kasar yaman baki daya wanda yake yanzu yaman kasa ce mai zaman kanta babban birnin kasar shi eh sana'a garin suwa kenan garin suwa abdurrazak as-sanani garin suwa mai subulus salam وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام وإبراهيم إمام الناس وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين تشبيها له بإبراهيم وكان يشبهه بإبراهيم يا قال أنت هنا صفة معاذ ابن جبل النبي إبراهيم النبي إبراهيم ديجي خليل بنادن الله واتخذ الله إبراهيم khalila alayhi salam amincin Allah ya tabbata gare shi wa ibrahim imamun nas annabi ibrahim jagora ne na mutane baki ɗayan su. inni ja'iluka lin nasi imaman wa kana ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-huzali wanda yake shine na mutum shida cikin shidan musulmai a zamanin sa. an zo mutum na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar ibn mas'ud shine na shida a rijistar al'umma musulmi yanzu na ce kai ne na nawa za ka ce a musulmai baki daya to mutumin da baya da rijista fa kuma wai waɗannan masu rijista zai zo ya dinga tsini ma kuma ya za a irin wannan rayuwa saboda Allah abdullahi bin mas'ud Allah ta'ala ya kara mushi yadda ya kasance yana cikin hadiman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya halarci yakin badar ne shi sahibu na alai shi ke rike da takalman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ga yana dab da shi kenan da zarar manzan Allah zai cire takalmi to sana hannunsa da zarar manzan Allah ya rike aswaki ya gama aswaki sana hannun Abdullahi ibn Mas'ud kenan za ga wannan yana tare da numfashin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Abdullahi ibn Mas'ud ya rasu a garin Madina shekara ta 32 ban hijira abdullahi bin mas'ud yake cewa inna mu'adhan lalle mu'adh ibn jabal kana ummatan ya kasance shi karan kansa al'umma ne su da guda qanitan lillah mai kankan da kai ga Allah subhanahu wataala mai biyayya ne ga Allah hanifan bai taba kasance a cikin mushrikai ba shine wa lam yakun al mushrikin mana hanif ya karkace ma duk wata bandarariyar turba duk wata hanya mara kyau ya karkace mata ya zama akan mikakkiyar hanya ita ce hanyar addinin musulunci tashbihan lahu bi ibrahim wannan shine kamantawar da abdullahi bin mas'ud yi ma mu'az ibn da annabi ibrahim wanda yake abdullahi bin mas'ud sahabi ne mu'az Ibnu jabal sahabi ne kaga wanda ya rayu tare da mu'az Ibnu jabal shike ba mu bayanin mu'az Ibnu jabal kenan duk da wannan matsayi thumma innahu sallallahu alaihi wasallam wasa hadhihi alwasiya fa ulima annaha jami'a وهي كذلك لمن عقلها ما أنها تفسير الوصية القرآنية ما نيتي ثم إنه صلى الله عليه وسلم سنة شيء من زعل الله سيرا رأمين الله ستبت أغريشي وصاو هذه الوصية تد وانا مصعي نا معاذ ابن جبل من زعل سلم إيمي وانا وصية فأولم سيأكسا أنها جامعة lalle wannan wasiyar ba ƙaramin wasiya ba ce wasiya ce wacce take dunkulalliya dunkulalliyar wasiya ce don mu'az ibn jabal malami ne abin da zai nuna maka malami ne lokacin da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wani ya tambaye shi yace kulli fil islam qawlan la as'alu an ahadan khairak sai ce da shi ya qul amantu billah thumma istaqim amma lokacin da mu'az ibn jabal ya tambayi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da aikin da zai shigar da shi aljanna ya nisan da shi daga wuta mai ce ta abdullah la tushriku bi shay'a wa tuqimu sala wa tu'ti zaka wa tasumu ramadan wa hujjal bait sai ce hal adulluka hal kaza ya dinga kara mashi ya dinga kara mashi wanda ke nuna cewar mu'az ibn jabal malami ne sosai da sosai amma duk da haka mai wannan wasiyar sai aka san cewa ashe wannan wasiya ce kullallar wasiya wahiya kazalika kuma hakan take liman aqalha ga duk wanda ya hankalce ta yana so kai ma annaha duk tare da cewa ita wannan wasiyar tafsirul wasiyatul qur'aniyya bayani ne na wasiyyar da ta zo a qur'anance wala qad wasana alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah ba yace jami'a bace dunkulalle wasiya ce to sai ce amma bayanu jam'iha fa li anna al-abd alayhi haqqan abin da yasa muka ce wasiya ce dunkulalliya in aka ce abu ko dunkulalle ne kenan ya tara abubuwa ko sai ce a bayanin haka kuwa ka sani fali annal abda alai haqqan bawa akwai haƙi biyu a kansa akwai haƙi biyu a kaina akwai haƙi biyu a kanka akwai haƙi biyu a kanki akwai haƙi biyu a kansu kowa akwai haƙoƙi guda nawa biyu a kansa haƙun lillahi azawajal na farko haƙƙin Allah maɗaukin sarki ko ba ba sauran nan wa haƙƙun li'ibadihi haƙƙi na biyu haƙƙi na bayin Allah a kanka akwai haƙƙin Allah a kanka akwai haƙƙin iyalanka an samu haƙƙi nau kenan biyu akwai haƙƙin abokan zamanka akwai haƙƙin makwabtanka shi sai ce akwai haƙƙin Allah akwai kuma haƙƙin bayin Allah a kanka akan kowanne mutum ثم الحق الذي عليه لابد أن يخل ببعضه أحيانا إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه shekul islam bin taimiyya ke cewa sun haƙun lazi alai sannan haƙin da yake a kanka haƙoƙi guda nawa kenan biyu da ba makawa an yi khilla bi a nan ba makawa bawa wata rana sai ya tauye wani haƙƙi daga cikin haƙoƙin nan biyu sai ya tauye haƙƙin Allah bai cika ba ko kuma sai ya tauye haƙƙin bayan Allah da bai cika ba wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam kuna jina da ke ko ta hanya guda biyu in ma bi tarki ma'amurin bihi ko dai zama mutum ya bar abin da aka umarce shi yi ya tauye ko bai tauye ba aw fi'li manhiyin an ko ya aikata abin da aka hana shi ya aikata ya tauye ko bai tauye ba ya tauye fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ittaqillaha hifz ma kunt sai Allah ta'ala sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ka ji tsoron Allah a duk inda kake wa hadhi wannan kalmar ta ittaqillaha hifz ma kunta kalimatun jami'atun kalma ce dunkulalliya wa fi kaulihi a kalma ta biyu kuma da yace haifu makunt abin na fadan shi da yace haifu makunt duk inda kake tahqiqul li hajati ila taqwa fi sirri wal alaniya wannan yana tabbatar mana cewar mutum yana buƙatar jin tsoron Allah a koda yaushe fi sirri a asirce wal alaniya haka na boye abin nan a bayyane a duk inda mutum yake shi shi kadai ne yana buƙatar ya ji tsoron Allah a daidai wannan lokacin a yin yake cikin jama'a ne ya ji tsoron Allah wurin ba da labari ne ya faɗi abin da yake gaskiya kada ya ga mutane sun tsaya suna ta kallon shi kuma labarin ya ƙare maimakon ya ce iya nan labarin ya ƙare sai kuma ya fara ƙarawa <laughs> kun bai wannan da ke ko ba haka saboda haka mutum ya ji tsoron Allah a sirrance a inda yake shi shi kadai ya sani Allah na kallonsa ana ba da labari ana cewa wani malami ya tara ɗalibansa ya bai ma kowanne aiki ya ce je ya yi a inda ba wanda yake ganinsa kowa ya je yi wanda daga cikin ɗaliban ya dawo ya ce shi ya ga duk inda ya je ana ganinsa ya ce wa ke ganin shi ya ce Allah ka shi bai je bai samu wurin da zai je aikata wannan taɓar gazar ba domin a duk inda ya je ana ganin sa wa ke ganin shi Allah subhanahu wa ta'ala ana buƙatar jin tsoron Allah a koda yaushe su maƙal sannan sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garshe ya ce wa atbi sayyi'ata alhasana tamhuha wa atbi sayyi'ata ka bi mummunan aiki alhasana da kyakkyawan aiki tamhuha sai kyakkyawan aikin ya share mummunan aikin fa inna tabiba mata tanawala al-marid shay'an mutirran amarahu bima yuslihu wa dhanbu lil 'abdi ka'annahu amrun hatim فالكيس هو الذي لا ينال huwa allazi la yazalu yati min alhasanati bima yamhu sayiat malai ce fa innal tabib lalle likita mata na almaridu shay'an mudarra a duk lokacin da mara lafiya ya samu wani abu ya nemi wani abin da zai cutar da shi a mara amarahu ma yuslihu sai ya ga likita yana umarta mara lafiya da abin da zai gyara shi ko ba ke ba da zarar mara lafiya ya sha wani abu an kai shi lafiya ai abu kaza ya sha ya sha nan a uzbilla ko ya sha kaza ne sai ga likita ya ya rubuta wasu magunguna da za su yi maza su je su yi su je su yi abin nan su je su lalata wannan guba da ya sha ko ba kai ke ba sai shekul islam ibn taymiya yake cewa wa dhanbu lil abdi zinibi a wurin bawa ka annahu amrun hatim kamar ka ce wani al'amari ne da Allah ya wajabta ma bawa qadara na sai ya saba masa falkayisu mai wayo huwa allazi la yazalu shine wanda ba zai taba kusan gushewa ba ya'ti min alhasanat yana zuwa da kyawawan ayyuka bima yahu sayiat wanda zai share munanan ayyuka mai wayo shine wanda zai dinga zuwa da kyawawan ayyuka domin su dinga share munanan ayyuka wannan shine mai wayo wa inna ma qaddama fi lafdh hadisi as-sayyi'ata wa in kanat maf'ulatan لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة فصار كقوله في بول الأعرابي سبوا عليه الذنوب من ماء وإنما قدم في لفظ الحديث shekul islam ibn taimiyya yake cewa annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya fara gabatar a lafazin hadisin lafazin ata kafin ya kawo alhasanata wayan kanat maf'ulatan duk da cewar maf'ul ce maf'ulin bihi ne kenan ibnu taymiya ya san na hauko eh haka ne ba ka bani abu hayyan mai littafin albahar muhit yana cikin waɗanda suke halarta majalisun ibn taimiyya ya yabi majalisun sosai da sosai yadda ya je yana tsarge arabiya kuna ji da kyau wata rana wata rana sai ibn taimiyya ya ce sai dai wuri kaza sibo ya yi kuskure gwaraje na da ke ko a sai abu haya ne ce don me za a ce sibo ya yi kuskure ce da ke wanda amma kuma annabin na hau ne ai wani sibo ya yi kuskure a littafinsa wuri tamanin kun gane wannan da ke ko to tambaya ta a nan waye ce sibo ya yi kuskure ibn taymiya wasan malami shi ya san malami kun gane ko abinda ya sa kada mutum ya alkafara ya ce ai ya ka ɗau kuskure guda tamanin na ka kasan su ɗalibai abinda suke nema caji kawai dama a ce an gano kuskuren wannan so da ka dubu in an ce an yi kuskuren to dubu wanda ya ce ya yi kuskuren kun lura da ko ya ce li'annal maqasud abin nufi huna a nan mahauha a share mummunan aikin gaba ɗaya zamana babu shi la fi'ilal hasana ba wai hasanan ake so ka aikata ibtida'an ba a'a yanzu abin da ake so mummunan aikin da mutum yayi zunɗe da mutum yayi ko gulma da yayi ko wani abu da yi shi ake so a share kwata-kwata fasara ka kauli fi bolil arabi sai wannan ya zama kenan kamar da rasul mai faɗa kan fitsarin mutumin karkara nan da ya yi shine al'arabi mutumin karkara ko mutumin ƙauye a mutumin karkara ko yawa ai kasan mutumin kauye shi kanshi ba so a ce da shi mutumin kauye kare ma ya ce an ce da shi na kauye ci shi ma kai shi aka yi yi eh, wace ba can ne garin su ba mutumin karkara ya fitsari a masallaci sai ana sallam ya ce subbu alaihi zanuba mimma ku zuba mashi tulu guda na ruwa to tambaya anan ita ce ga ruwa tulu guda da za a zuba akan me za a zuba akan kaga kenan fitsarin shine a a kullu da ke ko ruwan shine AlHassana yanzu dama iftida'an ana son a zubar da tururuwa ruwa guda ne tukunna ko ko ake a share wannan fitsarin da aka yi to kenan yanzu a sayi'a da mutum ya yi shi ne kamar matsayin bolin kenan yanzu ake a gusar da shi sa aka buƙace ka da ka aikata AlHassana kyakkyawan aiki domin ya gusar da wacce in alhasanat yuzhibna sayi'at zalika zikra lil zakirin وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو والذنوب يزول موجبها بأشياء شيخ الإسلام بن تيمية كتشوا وينبغي يا كماتا أن تكون الحسنات كاوا أيوكا سكسنشي من جنس السيئات na jinsin munanan ayyukan da mutum yi lura idan azumi ne ya tawaye bai cika ba sai ya cike da me da azumin nafila idan sallah ce ya rage bai yi ba sai ya hada da me na filfili kullum da ke ko mana kada ya zama na ya rage wani abu na azumi ya zo kuma ya ce zai bi shi da na filfilin dare kullum da ke ko ko ya zama na ya rage wani abu na na zakka ba wai zakka ce ya rage ba a'a matakan da ake bi bai cika su ba ta yadda da bai cika su ba kuma bai rushe mai zakka shi ba amma dai yana so ya zama irin ɗari bisa ɗari ɗin nan sai ya samu irin 99 ɗin nan misali kullum da ke ko ko irin ah, ya dai rage haka kaga sai ya aikata wani bangare na saraka kenan ibnu tibiya ke cewa fa innahu ablagu fil mahawi wannan ya fi kaiwa matuƙa wurin sharewar ai kaga da yake fitsari yana da kama da ruwa sai aka ɗebo ruwa aka zuba aka malala akai wa zunubu ya zulu mujibu habi Asha zunubi yana gushewa da abubuwa kamar haka abu na farko a tauba tuba ma'ana tuba yana cikin abubuwan da ke gusar da zunubi Allah ta'ala yana cewa wa tubu ila lahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila tawbatan nasuha tsoraka tuba tana gusar da zunubi mutum ya ce ya Allah na tuba ya Allah abu kaza da abu kaza da abu kaza da ne ya Allah na tuba ya gafarta mu ina fata mun ji lafazan kenan ko shine ma'ana a tauba tuba kenan in mutum ya kashe Allah ya fi mishi akwai kuma zunuban da suke sai mutum ya kira sunansu ya nemi tsari Allah ta'ala ya fi mishi su akwai zunubin da mutum kamar da shekul islam da zai bayani wasani abu na biyu da ke gusar da zunubi al-istighfar min ghairi tauba istighfari ko da mutum bai ce ya tuba ba lafazin istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wala ji rike ko lafazin astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah amma wani za ga da ya idar da ya kace haka ne ko nan ne yake fitar da ka tsaye da shi akwai zunuban da suke da mutum ya yi istighfari shi kenan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah amma abin ce. sai ga mutum da ya idar da sallah da ka yi sallama a dama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka juyo hagu ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya gan shi a tsaye wai zai fita shi har ya gama sallamar har zai fita bai yi gifari ba bai yi du'a'u ibada ba da aka karanta wanda yake annabi tsira da amincin Allah su tabbata a garshi ya kasance da yayi sallama yana ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so uku mai gairi tauba ba tare da mutum ya tuba akwai zunuban da suke da irin waɗannan fa inna Allah ta'ala qad lahu ijabatan li du'ai wa illam yatub fa idza at wal istighfaru fa huwa al-kamal Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa ah, fa inna Allah ta'ala lalle Allah sarki qad yaghfiru lahu Allah ta'ala yana gafarta mishi li ya amsa mishi addu'ar sa ya Allah gafarta min wa ko bai ce ya Allah na tuba ba ka Allah ya gafarta min neman gafara kenan Allah na tuba neman tuba kenan kun gano wannan da ke ko sai shekul islam yake cewa fa idza jitama'at taubatu idan aka haɗa tuba wal istighfar da neman gafara nawa kenan fa huwa al kamal to wannan shine cikakken abin da ake so ya Allah na tuba ga gafarta min ba shi kenan ka haɗa su ba kuma za ga hakan ya zo a qur'ani sosai da sosai Allah ta'ala yake cewa alif lam kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir sai ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi haka istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi wa ya qam istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu samaa alaykum mijraran kina kaga aka hada tuba da kuma neman gafara wannan shine abin da ake nema ya zamanin mutum yana neman gafarar ubangijinsa a salis abu na uku cikin abubuwan da suke kankara zunubai al'amalu salihatu al-mukaffira kyawawan ayyuka waɗanda suke kankara zunubai imma al-kafaratul muqaddara imma abubuwan da suke na kafara ne da shari'a ta kaddara su cewar da abu kaza da abu kaza suna kankara zunubai kama yukaffiru mujami'u fi ramadan kamar kafara na wanda ya sadu da iyalinsa a cikin wata ramadan kaga wannan kafara ce muƙaddara shari'a ta ƙaddara abin da mutum zai yi inda mutum zai kwana yana ya Allah na tuhu ya gafarta min ba zai yi ba sai ya yi abin da aka ƙaddara mishi kun lura da kyau ko shine yayi it'amu 60 miskina wal muzahir haka nan da wanda izihari aka bashi hakuri ya ce wa wa an ya tara da ita kamar ya tara da mahaifiyarsa ne aka zo aka lallashe shi kuma ya dawo da ita ina sai ya yi kafaratu zihar to kaga waɗannan an kaddara fara wannan laifin da mutum yi kullum rakoto abinda zai kankara zunubi shine aikata wannan kafarar da aka sanya wa mutum wal murtakabi li ba'dhi ma'dhurat al hajj haka wanda ya aikata wasu abubuwan da aka hana mahajjaci yayi an hana da ya aski lokacin da ke cikin ihrami an hana shi ya aski an hana shi ya yanka farce an hana shi ya sanya turare sai kuma ya je aikata autariku ba abu wajibatihi ko kuma wanda ya bar wasu abubuwa na wajibabban aikin hajji aw saidi ko kuma wanda ya kashe dabba farauta duk waɗannan bilkafaratul kafaratil muqaddara abin da zai kankar wannan zunubin shine kafara da aka riga aka sa Allah ta'ala yana cewa faman kana minkum maridan aw bi adhan min ra'sihi fa bidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wannan shine kafarar su kafarar wanda yayi aski ko yanke farce kenan a lokacin da yake cikin aiki haji yana cikin ihram amma wanda ya kashe dabba farauta yana ciki wannan bayani yana can cikin suratu al-ma'ida ya hukum bihi zawa adil minkum hadiyan baligh al-ka'aba to kaga duk waɗannan an sanya musu kafara wa hiya arba'atu ajnas wannan kuma kafarar jinsi hudu ce hadiyun ko dai hadaya wa itqun da yantawa wa sadaqatun da ba da sadaka wa siyam da kuma yin azumi mun riga mun ambace su ko fa man kana minkum maridan aw bi azami ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk sannan eh sai kuma wanda muka ambata cikin suratu al maidah wannan su ne alkafaratu almuqaddara kuna ji yana da kyau ko idan mutum ya aikata zunubi sai ya zama na irin wannan laifin da ya aikata akwai wasu abubuwa da shari'a ta ajiye shine kafarar wannan kuna ji yana da kyau ko to abin da mutum zai ya zama na ya kubuta shine ya aikata wannan abin da aka sanya shi a matsayin kafararsa wa'immal kafaratul mutlaqa ko kuma sakakkiyar kafara كما قال حذيفة رضي الله عنه لعمر فتنة الرجل في أهلي ومالي وولدي يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Huzaifatu ibn Yaman yana cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka na Umar ibn Khattab awwalu amirul mu'minin ne farkon wanda aka kira da suna amirul mu'minin shine kuma halifa bayan sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an huzaifatu ibn yaman yake ce da umar fitnatur rajuli fi ahlihi wa mali jarrabawa da mutum ya samu ma'ana haƙoƙi da mutum ya tauye laifi da mutum ya yi dangane da iyalansa da dukiyarsa da 'ya'yansa wannan yukafir salatu salloli da yake suna kankar wannan zunubin wasu yamu azumi yana kankar wannan zunubin wasadaqatu sadaka tana kankare wannan zunubin wal amru bil ma'ruf yin umarni da kyakkyawan aiki yana kankare waɗannan zunuban ko da baka daga hannu ka ce ya Allah gafarta mun ba wan nahyi an munkar anil munkar haka na aikata mummunan aiki hana mummunan aiki yana kankare waɗannan zunuban muna ji da kyau to kun ga waɗannan kafara ce ne mutlaka wa dalla ala zalika alqur'anu wal ahadithu في التكفير بصلو... في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا وغفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبي وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال ما نيتي وقد دل على ذلك القرآن حقيقة قرآني يانون حكا يتي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن nukaffir ankum sayyi'atikum abin da muke so kenan mutum zai fahimci rahamar ubangiji tana da yawa ina fata mun gano wannan da kyau da Allah ta'ala ya sanya kofofi da suke zama kan karar zunubi gabawa kun fahimci wannan da kyau ko za ga wasu abubuwa sun zama kan karar laifi da mutum ya yi wasu abubuwa kuma an sanya su sai mutum ya yi su sannan su zama kan karar zunubi gare shi kenan ba haka kawai da mutum ya aikata zunubi ya aikata kaza kawai za a ginda mai san ba wala takfiranna ahlas salati wa in asu fa kulluhum ya'si wa dhul arshi yasfahu akwai ayyukan da suke waɗannan zaman kansu suke amma akwai ayyukan laifuffuka ne amma Allah ta'ala ya sanya musu kafara akwai wanda yake ba a sanya musu kafara ba a cewa aka yi sallar juma'a zuwa juma'a kafara ce ga abin da ke tsakaninsu laifukan da mutum ya aikata sallah zuwa sallah azhar zuwa la'asar ko la'asar zuwa magariba kafara ce na abin da mutum ya aikata yin aikata alwala kafara ce na zunuban da mutum ya aikata kaga nan an sanya wasu ayyuka ne al'amalu saliha da suke zama kafara zunubi ga wasu ayyuka da mutum ya faɗa kuna jina da ke ko hakan nan kuma alhaji walhajji almabarur laysa lahu jaza illa aljanna amma almabarur ba kowanne hajji ba hakan nan da sauran ayyuka malai ce kamar aikin da ake cewa man qala kaza duk wanda ya ce kaza ko kuma duk wanda ya aikata kaza gufira lahu an gafarta mashi au gufira lahu ma taqaddama min zambi ko kuma an gafarta mashi abin da ya gabatar na zunubinsa wa hiya kathiratun irin waɗannan ayyuka ayyuka suna da yawa liman talaqaha min sunan ga duk wanda ya karance su ya same su daga cikin as-sunan an ce a suna shine kamar sunan turmudi sunan nasa'i sunan ibn da sunan abi daud khususan musamman ma masu nufa fi fadail al-a'mal ila littafai da aka rubuta akan fadail al-a'mal mutum zai ga cewar aiki iri kaza iri kaza iri kaza kafara ne na zunubi aiki iri kaza iri kaza kafara ne na zunubi kenan wani yana nuna mana mutum ya kwadaita ya sanya kwadayi ga ubangijinsa kuma ya sani ubangiji subhanahu wataala yana son bayinsa dan ya sa musu hanyoyi da ƙofofi da za su zama kankarar zunubi kamar dai ya zama da mutum ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ta'ala Allah ya yafe mishi sannan neman gafara sannan wasu ayyuka da mutum yi bayan lada da za a bashi sannan kuma su zama kankarar zunubi ne ga wasu laifuffuka da mutum ya aikata wannan ba karamar rahama bace da ubangiji subhanahu wataala ya azurta wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da shi da izinin Allah ta'ala za mu tsaya a nan a gobe kuma sai mu tashi wa'alam an al'inayati bi hadha min ashaddi ma bil insan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik